فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين sai muka kubutar da shi da iyalansa banda matar shi mun hukunta ta kasance cikin masu wanzuwa cikin azaba don ta zama cikin halakakku